This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a cikin sakon da hukumar tsaro ta fbi ta fitar mai taken idan ka ga wani abu to ka ce wani abu wannan shine sabon taken yaƙi ta ta'addanci a amurka wannan wata faɗarkarwa ce ga amurkawa cewa da zaran sun ga wani abin da hankalinsu bai kwanta da shi ba a kewayensu to su sanar da 'yan sanda misali idan sun ga an yi watsi da burgamin nan na alfarma wanda da turanci ake kira suitcase ko kuma akwati ko wata kwalba ɗauke da ruwan da ba san shi ba babban jami'in hukumar bincike na fbi e, james comey ya ce ya san irin wannan abu ya faru a ranar da ya faru a ranar laraba a california hakan ta kan kasance daga ɗaya daga cikin waɗannan ababen da aka lissafta kan haka ne ya buƙaci amurkawa kar su yi ƙasa a gwiwa da abin da ya faru a california har sa shakku ko kuma ya shuka tsoro a zukatansu komi ya ce da zarar mutum ya ga wani abu wanda bai ma'ana a gare shi ba to kar ya shiru ya daure ya nuna wani ya ce da aka bi aka dubi baya daga shekaru goma zuwa goma sha biya a duk inda abin da ya faru a california ya faru sai ka taras wani ya ga wani abu kafin aukuwan wani mummunar abu sabo da rashin janyo hankalin wani na kusa da shi ne sai dai wasu ƙwararru a fannin aikin ta'addanci sun bayyana abin da ya faru a california a matsayin abin tsoro su dai waɗannan mata da mijin da suka aikata wannan aika-aikan suna zaune ne da makwabtansu a matsayin wasu salihai sojojin turkiya yanzu haka sun shiga iraki abinda amurka ta ce sun shiga kasar ce domin gudanar da atisaye da sojojin iraki wani jami'in kasar turkiya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa sojojin suna gundumar suna gunduman mosul bashika ne domin gudanar da atisaye sojojin dai sun samu damar tsallaka bakin iyakar da ke da tazar kilomita 30 daga bakin iyakar da kungiyar ta isil ke rike da shi wato birnin mosul su makaufin yada labarai na kasar turkiya sun rawaito cewa sojojin haɗi da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankokin yaƙi abu ne da aka saba ganin sojoji ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen musamman a yankin da isil din take rike da shi jami'an amurka sun tabbatar da wannan yunkurin na yammacin jiya juma'a suka ce yanzu haka dai sojojin na turkiya sun kafa tungansu a bakin iyakar iraki ne jami'an suka ce kasancewar sojojin a wannan wurin wata yarjejeniya ce tsakanin turkiya da iraki yanzu haka dai kungiyar isil tana kokarin ganin ta yi fatali da kaimin nan da amurka ke sa mata game da sojojinta domin ko yanzu ta ɗauko wani sabon salo na tilasta wa yara suna shiga aikin soja jami'an amurka ne dai na baya-bayan da suka soki lamirin kungiyar ta isil na tilasta yara shiga aikin soja tana cewa kungiyar ta 'yan ta'adda sun bullo da wata sabuwar dabara mai magana da yawun sojojin kwamandan sojojin amurka na tsakiya kanar pat ryder ya ce wannan ya nuna a fili cewa kungiyar tana son ta maye gurbin ɗimbin hasarar da ta yi a fagen daga ryder ya ce wannan tabi'a ya nuna a sarari cewa suna amfani da yara 'yan shekaru goma a fannin fagen yaƙi ciki har da kai su bakin daga ɗaya daga cikin wasu ayyukan da yaran ke yi a sansanin na ƙungiyar isil ya haɗa da filla kan mutane da kungiyar ta ƙudiri kashewa domin koko kwanan nan sai da wannan gidan rediyon na murya amurka ya samu wani faifan bidiyo da ke ɗauke da irin wannan abu sai dai sai sa ne ba a tabbatar da shi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin kasar syria su haɗa kai da 'yan tawayen domin su yaki ƙungiyar isil ko kafin su cimma matsaya kan tsarin da za a bi na yadda shugaba bashar al zai sauka daga kan karagar mulkin ƙasar nasa da da yaƙi ya ɗaiɗaita keri wanda yake athen jiya juma'a ya ce duka ɓangarorin biyu da ke yaƙin basasa ƙasar ta siriya sai sun haɗa kai da juna su tabbatar sun yaƙi ƙungiyar isil domin su rage mata ƙarfi amma fa sai sun tabbatar za su samu hanya karɓaɓɓiya na menene makomar shugaban ƙasar tasu ya ce amma idan ba haka ba to su kwana da sanin cewa haɗin kai tsakanin su abu ne mawuyaci wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce waɗannan kalamai na keri ba yana nufin amurka ta canza daga matsayinta ba ne game da wannan batu wannan jami'in ya shaida wannan gidan rediyon cewa wannan ba yana nufin amurka ta sauya daga matsayinta ba ne na cewa ba yadda za a yi assad ya zamo ɗaya daga cikin makomar ƙasar ta siriya gwamnatin jihar texas da ke nan amurka ta ce ta jingine kalubalantar da a da take yi wa ma'aikatar harkokin wajen kasar ita da kwamitin kula da samar da 'yan gudun hijira na kasar siriya matsuguni a cikin jihar babban mai shari'a na jihar ken paxton ya ce jihar ta ta gamsu da tabbacin da gwamnatin tarayya ta bata na cewa za ta rika musayan bayanai da ita musamman game da waɗanda za a aiko da su a cikin jihar a jiya juma'a ne dai jihar ta ce ta cima wannan matsayar sai dai masana harkokin shari'a sun ce ba su yi mamakin wannan matsaya da gwamnatin na jihar texas ta ɗauka ba domin ko jihar ba ta da iko akan jami'an shige da fice ko kuma inda za a iya tsugunar da 'yan gudun hijirar kana gwamnatin tarayya lokaci-lokaci takan faɗa mata adadi na 'yan gudun hijirar da ta tantance da kuma inda za ta ajiye su da yake wannan gidan rediyon karin bayani akan wannan batu farfesa a fannin shari'a michael olivers na jami'ar houston ya ce gwamnatin tarayya ce kadai ke da hurumin cewa ga yadda za ta yi da 'yan gudun hijira amma ba jiha ba ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta gaza cimma matsaya jiya juma'a a vienna akan ta rage adadin man da take haƙowa wannan shawarar da ta zo ne ganin cewa cushewar mai a kasuwannin duniya ya sa farashin ya su mulmulo daga dala 100 a ganga guda zuwa dala 40 akan kowace ganga wannan lamari kuma ya kai shekara ɗaya da rabi ana kan wannan hali ƙungiyar sautari ita ke samar da kashi ɗaya cikin uku na adadin man da ake bukata a dufaɗin duniya wanda kuma lokutan baya tana amfani da wannan damar domin rage adadin man da take haƙowa wanda hakan kanta da farashin sai dai wannan karin ministocin sun kasa cimma matsaya sai dai sai dai ma watakila adadin man ya karu a kasuwannin duniya domin ƙasar iran wadda a da aka sa wa takunkumi yanzu an ɗage wannan takunkumi a gare ta kuma za a ƙara adadin abin da ƙungiyar ke samarwa kenan saɓanin takaitawa ƙasar iraq da aka yi a wani lokaci can baya ko jiya juma'a sai da ƙasar indonesiya ta sake shiga cikin ƙungiyar wanda yanzu adadin ƙungiyar ya kai su goma sha uku Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. So kaga hannu na mata da zuwa Sudan kuma ga yau duk ka ta domini da kwaɗayina na zuwa Sudan. Halima kin ce da ko akan jaki zaki hau zaki tafi Sudan amma kuma yanzu dai ko da ko da kullun kana a kayau kamar nan kiɗi duk ya ta min ɗan. <laughs> to ina ji mako mai zuwa zan gayyato mdg sahawa watakila in zo zai sake zai canja miki eh, ra'ayi kuma sai zauna a gida ba sai ke zama ki a gida haka ne eh, to ta ina zamu faru a yawa to da gaishe gaishe malam ire kamar da aka saba da harko ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga Profesa Fatima Batulu Muktar da mai gidanta Muzammil Sani Hanga a unguwar gyaɗe-gyaɗe a Kano da fatan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga malam lawal Aliyu Jibo da matar shi Sahiya da su Ruhaima a Yamai kasar jamhuriyar Nijar da watan suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Zanai da Alifi da matan shi Maimuna da Hadiza. Gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga zabairu mai matala da matar shi Hadiza waɗanda muke tayawa murnar samun karuwar ya macen da za a raɗa ma suna jibi litinin idan Allah ya kai mu a gidansu da ke unguwar Franco birni Sud a da magaram ƙasar jamhuriyar Nijar Allah ya raya jaririya ya mata albarka ya kuma ɗayyaba ta amin sun amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Jamila Jeje a Bauchi da duka 'yan uwanta da fatan suna nan lahiya haka kuma muna taya su murnar bukukuwan da za a yi a yau wato na ɗarmin arme tsakanin Abdulkadir Musa Jibrin da amaryar shi Sumayya Umar Danko. da wanda za a yi tsakanin Zubaida Ahmed Jibrin da angonta Aliyu da kuma wanda za a yi tsakanin Khadija Musa Jibrin da angonta Rilwanu za a yi duka waɗannan ɗarman arme a yau Asabar da misalin karfe goma sha biyu a masallacin Alhaji Nuru Jibrin da ke bakin kura a Bauchi. Allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗayyaba kuma kamar yadda muka saba cewa mutu karaba. Ga wata gaisuwa zuwa ga biya maradi laharuna da matar shimari da jaririyarsa halimatu sadiya Allah ya raya ta ya ɗayyaba ta amin sun amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga alhaji ɗan hajiya a magarya da idi ɗan hari tela a magarya da kyale-kyale direba a magarya da alhaji mamuda mai kantin sauki a magarya sai hamidu kalallabuwa a riya da fatan yana nan lahiya da kuma kasin magini na zuwai a mata mai da malam nasiru mai tabjin barkono a Tanu da musa bos a gaya da alhaji adamu tera sai kuma wata gaisuwa zuwa ga musa garau da usaina rabe da alhaji muhammad da rabi'u muktar da musaddik karim da jibrilla muhammad da waribu hamman julde da Umar Yahaya da kuma Usman na Yaya Habu wanda ke difa da iyalan shi da fatan duk suna nan lafiya Talima a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga Ango Alhaji Rabi'u Awal Babaldu tare da amaryarsa matu ɗahirin musa bamowa wadda yau a biyar ga watan nan na disamba ke daura aurensu a garin bamowa da ke yankin karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawar najeriya sai ɗan gaisuwa zuwa ga makadashin kwamishinan 'yan sanda dcp alhassan mahmuda na hukumar 'yan sanda ta jihar borno a maiduguri tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya haka kuma dimbin gaisuwa zuwa ga mataimakin kwamishinan 'yan sanda ali audu a abuja babban birnin tarayyar najeriya da fatan shi ma yana nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu al-mustapha haji sufi a baucin yakubu sai ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku ta najeriya wato nps sannan muna mika gaisuwar fata alheri ga mataimakin comptroller general na hukumar kurkukun wato md na ta'ala saboda bukukuwan da suke na kammala karatun makarantar nan ta koyan dabarun ƙasa wato ya zama mni kenan allah ya sanya alheri ga dan bangaisuwa zuwa ga dr ɗayyabu badara tare da iyalansa a asibitin badar da ke jihar bauchi da kuma walin bara da fatan suna na lafiya muna miki ban gaisuwa zuwa ga bako fggc bauchi sai sadiq nuhu s wuse na gidan rediyon vision fm da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya ga ɗan gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa ismaila bima mai gwambawa. tare da sani muhammed cindo wato baban gida a unguwar karfin madaki tare da iyalansa da fatan suna da lafiya sai gaisuwar adam a adam gashuwa tare da malam abdu baka noma sani mai nage a kanan daba najeriya dukan ku da fatan kuna nan lafiya kalau ina salman ya shiga ne salman ya ɓace kwana biyu ba a mm, ganin sa yayi shiru mm, <laughs> ko labarinsa ba a ji mm, to muna fatan yana nan lafiya kuma yana jin mu sosai kuma watakila ya kokari ya tuntube mu sosai yana nan lafiyar shi kalau sosai Halima kika ce a wannan makon ma kin ji wata labarin eh, wannan wancan satin ma akan kishiyoyi ne wannan ma akai ne sai sun ce wannan Halima ta ishe ta ta matsa eh. <laughs> to malam Iro wannan wani mutum ne matan shi biyu ya yi tahiya mm. ana na ana nan sai ya dawo da ya dawo ya sami matan nashi suna zaune a falo kuma ga kishirwa ta dame shi mm. amma saboda gudun abin da zai je ya dawo irin na irin kishin su sai ya kasa a cikin su zai ce ta je ta ɗebo mishi ruwa ya sha mm. ya kalli matan nashi dai ya dai rasa wa zai tura can a zuciyar shi sai wani tunani ya zo mishi ya ce to ai tunda amarya ce karama saboda haka bari in tura ta kawai sai ya ce amarya je kiki kama ruwan sha tana tashi <laughs> tana tahiya sai ya bi da kallo a sheran uwar gida ya ɓaci sai ta ce dama kana so ka kalli tafiyar ta ne saboda ka fi santa <laughs> shi yasa ka aike ta eh ni da yake baka so na ka tsane ni baka son ganin tahiya ta shi yasa baka aike ni ba <laughs> da walaki wato suna yin wannan magana kenan sai suka ji murya amarya ta ce to to in kun gama gulma ta sai ku gaya min in shigo <laughs> eh dama na san saboda muna furci ne dama aka aike ni in ɗebo ruwa saboda in tashi a yi gulma ta saboda ba a so ta ji gulma <laughs> shi kuma kawai ya rasa yadda zai yi gaga ya aiki wannan an cewa yana so dubi tahiyyarta wannan eh. kuma <laughs> wannan kuma ta ce saboda ana so a yi ta ne eh, aka tura ta ji da eh, ba shi kuma sam Allah ne shaida babu a yi gulma kowa ba kai mata a rage kishi Allah mi wushi shi ne ya aiko ko na samu wannan labarin ne Allah mi ka gaya mana gaskiya wancan ma na wancan sati ma shi ne ya aiko labarin wannan kishi eh. to Allah mi to aka ce wai da walakin ko <laughs> eh, gora miya amma na san ba haka bane ai yau ni ma na mm, san shi ma shi ma samo mm, labarin na san Aisha da Aisha suna zaune lahiya mm, yawa amma da amma ka ga mana gaskiya dan lami <laughs> ko da akwai dalilin da eh, sa ba aka da aliwa yawa to da ke kina da wani labarin ne da za ki kara mana ai kai ne wancan sati wancan sati ka ce kana da wani labari mm, mm, ba da wani labari halima ibrahim santin nan da kai ka mm. faɗa da bakinka ba na tuna ba wannan bane ba zancan. tsakani da Allah. Ana ma ban ce miki na yi santi ba ni wancan satin na baki labarin kwalamni. A'a to ni santin da kai dai. Saboda kin tado da batun ne ina so saboda masu sauraro su san abin da ya fara wancan kara. Ka daure malam Ira ka cije kai mana adalci yadda nake muku adalci in nayi santi in haɗi da baki na kai mana adalci ka haɗa. Saboda ke ma kisan ba na yi wannan. <laughs> La ila illallah. Kowa a cikin ofishin na ya cira miki tuta ba wanda bai sani ba. Ibrahim ban ce man santi ba. Ni na manta akwai labarin da abubakar da bai faɗa min ko yi labarin ne ko dai yi shiru ne a <laughs> wani abin da ya faru abubakar da yana kusa ni ce na sha kunu ni kaga yana da ni kunu ne yawa to bismillah mun kunu Maryam Alabi ce ta kawo kunun kunu da yaji na koko zaki ce koko ne yawa koko yawa mm. sai na zuba zuma a ciki da na mm, zuba zuma sai na debo gyada irin mm. gyadan nan mai mai gishiri ta soyi gyaɗa zaki ce sai na zuba a ciki shine da na sha na sha na sha kawai sai tunani na ya koma ile ife sarki sai na ce abubakar janairu ka san ma'ana alabi <laughs> sunan maryam kenan ba eh, eh, wanda ta kawo kokon sunan mijinta ba eh hmm. yawa shine na ce ka san ma'ana alabi da yarabanci shine na ga ya tashi ya je wajen ka <laughs> na ce da yarabanci alabi eh. jarumi kenan an <laughs> na tuno sande dare na ce ka sunan sande dare a killabi a killabi kenan ai jarumi aka aiho kenan alabi jarumi duk a cikin hmm. kokon na ga abu juna. <laughs> ni kaga in nai santi ina haɗi kai ne kana buga santi amma kuma ko ta addu'a gare ka sai mu manta ni wallahi ni wallahi na baki izini fa wato duk lokacin da ana cin abinci ma in kina da ko da ma ki dauka ki saka a wurin <laughs> ki dauki abubuwan da ke bada saboda mu kawo musamman mu sa ma sauraron mu su ji abubuwan da suke gudana yanzu rubutawa zan yi da ba rubuta da a dauka daki in kika rubuta ma ki manta ko takardar ta bata amma dai ki ɗauke shi dai a jikin tape recorder dai a zo a sanya wa masu sauraro su ji. To shi kenan insha Allah haka za a yi masu saurari yanzu duk inda zane ina makale da yar tape recorder ta ta ɗaukan magana insha Allah. <laughs> masu sauraro za mu dasa aya nan sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin. Halima Jumarau. sarkin santi ibrahim alfa ahmed ke cewa mu huta lafiya. Allah ya kai ma ba baya ba. A ba na yi. <laughs> Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Sojojin Turkiyya yanzu haka sun shiga Iraki abinda Amurka ta ce sun shiga ƙasar ne domin su gudanar da atisaye da sojojin Iraki masu faɗa da ƙungiyar ISIL. wani jami'in kasar turkiya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa sojojin suna, gundumar musul bashika ne domin gudanar da atisaye sojojin dai sun samu damar tsallaka bakin iyakar da ke da tazaran kilomita 30 daga birnin daga bakin iyakar da kungiyar ta isil ke rike da shi wato birnin masul su ma kafin yada labarai na kasar turkiyya sun roito cewa sojojin haɗi da kayan yaƙi da suka haɗa da motoci da tankoki abu ne da aka saba ganin sojojin ɗauke da su muddin za su gudanar da irin wannan atisayen musamman a yankin da isil ɗin ke rike da shi yanzu haka dai kungiyar isil tana kokarin ganin ta yi fitali da kaimin nan da amurka ta sa mata game da sojojinta domin ko yanzu haka ta ɗauko wani sabon salo na wa yara suna shiga aikin soja jami'an amurka na baya-bayan nan ne su ne na baya-bayan nan da suka soki lamirin kungiyar ta isil na tilasta yara shiga aikin soja tana cewa kungiyar tana ta yin ta'adda sun bullo da wata sabuwar dabara mai magana da yawon kwamandan sojojin amurka ta tsakiya kanar pat raider ya ce wannan ya nuna a fili cewa kungiyar tana son ne ta maye gurbin dimbin hasarin da ta yi a fagen daga raider ya ce wannan tabi'a ya nuna a sarari cewa suna amfani da yara 'yan shekaru goma a fannin fagen yaƙi ciki har da kai su bakin daga sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce tana yiwuwa gwamnatin kasar syria su haɗa kai da 'yan tawayen kasar domin su yaƙi ƙungiyar isil ko kafin su cimma matsaya akan tsarin da za a bi na yadda shugaba bashar al-assad zai kai zai sauka daga kan karagar mulkin kasar keri wanda yake atan jiya juma'a ya ce duka bangarorin biyu da ke yakin basasa a kasar ta syria sai sun haɗa kai da juna kafin su kai ga cimma nasara Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.